ainihi 'yan hamayya ne suka nuna buƙatar ganin an sake duba tsarin tafiyar majalisar sasanta rigingimun siyasa saboda haka bayan ganawar da aka yi a tsakanin jagoran 'yan adawa tahir saidu da shugaban majalisar ta sai ndp firaminista umudu muhammadu zaman majalisar na ranar tara ga watan satumban 2022 ya kafa kwamitin da zai ba da shawarwarin da suka dace wanne bayan nazarin watanni akalla uku ya gabatar da rahotonsa a yammacin jiya laraba hurumin majalisar ta ce ndp da tsarin tafiyar ayyukanta waɗanda suka hada da hanyoyin da suka dace a bi wajen kiran zaman majalisar da yadda ya kamata a yanke shawarar da aka tsayar da matakan yin sulhu na daga cikin mahimman ka'idodin da kwamitin ya yi wa gyaran fuska matakin da firaminista umudu shugaban majalisar cndp ya ce zai bai wa majalisar damar yin ayyukanta na mai rigakafin barkewar rikicin siyasa kuma mai ya faruwa a irin waɗannan rigingimu ces modifications permettront au conseil national de dialogue politique de jouer pleinement son rôle shugaban jam'iyyar model lumana bugo da ƙari madugun 'yan adawa tahir saidu ya yaba da wannan aiki Les résultats des travaux du comité nous laissent présager de bonnes perspectives pour continuer le dialogue ya ce sakamakon ayyukan da wannan kwamiti ya gudanar abu ne da ke nunin muna kan hanyar samun nasarorin da ke ba da damar ci gaba da tantauna dukkan batutuwan da suka shafi daukacin 'yan ƙasa. sai dai sakataren kwamitin zartarwar jam'iyyar pnds tarayya mai mulki kalla hankurau na ganin buƙatar duba dokokin da suka shata tsarin kafa jam'iyyun siyasa matsawar ana fatan magance kace na ce a fagen siyasar niger lokacin da muke da parti ba su wuce ashirin ba nan niger mun yi dokokinmu kenan mun yi su na tafiyar da aiki eh, da umfani da wannan dokoki za su yi ma wa'annan parti yawan ba su da yawa yanzu sun kai hamma sun wuce 160 parti. farti duka parti ne amma dokoki ya kamata a diba su a diba su yawan su za a ragewa in dokokin za a wa kowa ya san ana yi da shi in za mu taro in an kasa kwamiti ya yi nazari CNDP sai a kawo mai sakamakon aiki shi ma ya ba ya gani. To amma a nasa ra'ayin shugaban jam'iyyar MDN kokari Annabi Sumaila ya ce kuskure dokokin tafiyar da jam'in siyasa tamkar yiwa wa zagon ƙasa ne. ita doka ta ba da izinin duka ɗan ƙasa ya yi gina fartikin shi politiki ko a asuwasa ko wani jikin shi kenan wani gwamnati waɗanda take hodi ne take dan abin da zai gyara ta ba abin da zai gyara ƙasa ba in ka ɗauka gani a nan burkina yan parti politik sun kai wajen 500 parti politik nan mu 160 ne to da abin ragewa a ce za a rage yau da suka yi ba zai yiwu ba kuma ba zan amince da wanga magarta su ba a shekarar 2004 ne aka kafa majalisar sai ndp a nan Nijar a bisa shawarar hukumar undp ko kuma pned da nufin rigakafin tashin hatsaniyar siyasar da kasar ta fuskanta a farkon shekarun 1990 sai dai rashin gamsuwa da abin da suka kira rashin adalcin da masu mulki ke nuna musu ya sa 'yan hamayya kauracewa zaman majalisar a jajibirin zaben 2016 kafin su amsa ta yin sulhun da shugaba Muhammad Bazum ya yi musu a bara. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.